أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu amini na malam hadi shehu ya same ni ɗazu ina dawa daga funtuwa kan hanya ya ce mani lallai ga abin da ke bukata in zo in yi bayani a to ni an tsaye da ne wurin irin wannan jikina na tarawa eh to ai gaskiya ce domin gaban malamin malamin malamin malami na niki a sheikh dr ahmad abubakar mahmud gumi kuma ga su malam umar malamai na ne da ku da yawa ga suna ina gani to ya bani takaitaccen lokaci in yi bayani akan abu biyu nes ta majalisa da kuma my lord da your worship da your honor da ake fada a judiciary to har ya zuwa lokacin da na yi sauri in zo nan maghrib na kalato abin da zan iya kalatowa a kan mes ta majalisa amma a yi mana uzuri zan yi magana kaɗan shi maka lordship ne amma tun da ya yi min bayani don ban san ana wannan daura ba wallahi da na kawo kaina tuni saboda ai karatu kowa neman sheki so ah, shi ma zan ɗaya yi bayani a kai amma ina roƙo don allah min uzuri kun gani ba faƙi ba ne ba da'i ba ne ba kuma ba ma mushtahil ba ne ɗalibi ne dai mai neman ilimi har koyaushe saboda haka abinda zan ɗan gutsura in faɗa a mun adalci a gale shi ta wannan wajahin to zan fara da magana maize maize wadda duk muka fi sani ita ce mace ta majalisa dokoki ita duka mafi yawan muka sani amma akwai mace da yawa akwai university mace akwai ecclesiastic wato church su ma suna da mace akwai military mace parade mace akwai ah, mace waɗanda ake riƙewa saboda wasu bukukuwa na wasu al'adun wasu mutane a takaitacce tarihinta mes tarihin tana da tsawo kwarai da gaske kamar yadda tarihin dan adam yake originally concept ɗinta wato sanda ce da mutum ke rikewa saboda ya kare wani abu zai ji mashi ko kuma shi ya ji ma wani idan abokin gaba ta so mashi ko kuma faɗa origin ɗinta kenan ta taho cikin tarihi har aka maida ta idan ana wasu bukukuwa ana rike ta a matsayin simbol na girma sandar girma now in yi mana fast forward saboda lokaci ita parliamentary maze wato sandan majalisa symbol ce na authority na ita majalisa za ka ga sergeant at arms wani mutum ya ɗauko ta ya taho speaker na biye da shi principal officers na biye da shi daga speaker sai deputy speaker sai majority leader haka suke taho tahowa jere ɗaya bayan ɗaya abinda take nuna shine a lokacin da aka zo ya kira ce mr speaker kowa ya miƙe aka zo sai ya aje ta a ita daga nan sai speaker sai ya hau kujerar shi sai ya yi prayer ya yi addu'a national prayer to daga nan majalisa ta zauna abubuwan da ke aukuwa a wannan shine mutane da ba sa gani idan eh, speaker ya zauna aka aje mace za a fara kiran oda paper wato jadawalin menene za a yi menene za a yi menene za a ranar har a tashi to in aka kulle ƙofofin majalisa ba wanda ke da iko ya kowa ne ne ko shugaban ƙasa ya zo shine head of the executive sai an yi table motion sai majority leader ya miƙe ya ce to ga motion ana so eh, eh, parliament ta buɗe i admitting din mr president sannan a put nashi to vote idan an accepting sai a ce ok ya shigo idan an yi vote a ce a zai koma kuma idan aka aji mace duk abin da ɗan majalisa ya faɗi duk wani laifi da ke tsammani harshe zai yi a dokokin najeriya idan ya faɗi shi bai laifi ba ko cewa a yau yau a soke constitution ɗin ƙasar nan bai da inganci yau a kori shugaban ƙasa duk maganar da ya yi bai yi laifi ba yana cikin parliamentary practice kuma yana cikin dokokin ƙasar nan mun sa shi cikin doka shine sashe na uku na legislative houses privileges act 2004 laws of the federation kuma idan aka zanna aka ajiye mai suna ana ta wannan bayanai ana ta wannan bayanai sanda za a tashi sai an yi motion sai wani aka kawo motion sha an gama oda paper din yau saboda haka ɗage zama majalisa sai kuma gobe gobe sai ka faɗi date idan aka yi speaker ya buga gavel to sai saja da amsa ya ɗauki wannan mes ɗin idan wani dalili ya sa wani ya ashe mes da hannu saja da amsa idan ya kawo ta gobe ya ajiye ya hau ya zama speaker so symbol of authority ce <laughs> symbol of authority ce kuma shi ya sa idan ana rikici ai rikicin da ake a gidan yana da yawa mina ne ba ta sani idan duk aka ruhe wasu suka ɗauke mai da ai har dambe ake yi sai an maido ta sannan majalisar ta zana ta ci gaba da aikinta wato kamar da nace ce parliamentary practices ne aka taho da su kuma wasu su har sun samu shiga cikin dokokin ƙasar na magana legislative privileges act wanda ke doka ce sannan mu lura idan aka aje maize a parliament ta zauna ran da president zai kawo budget dinsa sai majority leader ya yi moving motion cewa a bude prison ya shigo ya kawo budget dinsa idan aka yi agirin idan ya shigo zai zo da budget din bayan mez din zai aje akan teburin clark daga mez din sai tebur sai speaker wannan ya nuna ba wanda zai iya tamfarin da waɗannan documents ɗin kuma sai bayan majalisa ta bincika ta yi komi ta yi fasin na da an yi wannan ya aji sai a zo sa rafin nasu sun zama legislative documents so akwai abin da kan so samu na rai wasu suna ganin ana duka ma mace ɗin ba mes ɗin ake mawa ba gidan ake ma cewa in za ka yi magana da speaker ka show respect tun da an taho daga westminster parliament ne daga ingila su suna boyin wasu za su yi boyin kamar za su yi duka ruku'u wani kuma zai kawai zai motsa jikinsa wani ma kanshi kawai zai girgiza duk wannan an yarda da shi wani ma zai ja baya ne kawai one step or two ya tsaya dan kalli wurin ko kalli speaker daga nan ya juya wannan a takaice takaitan takaitawa shine matsayin mes kuma mes mutanen coci sun rika rike mes daga baya siyasa coci ta maida suka maida ta cross amma a da a salatan sandar ce suke rikewa zaga ga bishops yaro na gaba da sandar su kuma suna be suna kan layi to daga baya rikicinsu ciki na cikin gida na kiristoci abin roman catholics su suka ɗauke suka ce a su cross za su rika nuna sannan a manya-manyan kotuna za ku lura akwai inda ita ma mes ɗin an zo za a ajiye ta kamar supreme court kamar court of appeal kafin su zauna za ka ga sergeant at ya shigo ya zo ya aje sannan suka ji an kira court sai alƙalin su shigo shi ma abin da yake nuna shine kotu ta zauna ba sauran buɗe kofa babu sauran wani motsi sai sun gama aikin da suke ranar na yanke hukuncen da za su yi sannan a yi a tashi to kiran masu shirya kuma lords da warships shi kuma ya samo asali ne a british legal system wato tsarin shari'a na ingila wanda shi ya haifar da wanda muke da shi nan amma ko su can ba suna kiran lord da sunan abun bauta ba ne wato system ɗinsu feudal ban sai da zan faɗi feudal ba eh, eh, eh, ba sarauta feudal wato mai ƙarhi yana da gonaki yana da mutane da wani economic e, exploitation ne to sai su ce lord of the manor wato wato kamar shi shine shugaban wannan yanki eh, eh, eh, rabul bayt haka to to to su abinda suka dauke ko a lokacin da suke da wannan lords din akwai malaman su na na cocina kuma daban to amma tsarin shari'ar sai ya zo musu da aka extrajin su sai ake ba su wannan title saboda respect ko wani abu to shi ne muka samu ya taho mu hannan kuma a nan ɗin ai kaga ba mu ba mu kiran alƙalan shari'a courts mu ce musu ya worships ko mu ce musu ya lordships muna kiran su ya honor wato ana nuna matakin su na girmamawa to dai Allah shiga ta malam dan ta ci abin da samu na kwakwalo kenan saboda babu time gaskiya eh amma insha Allah kuma tunda ga daura ta abin da zan rika halarta in Allah ya eh, eh, to assalamu alaikum